tsoro. Me yasa hakan yake faruwa da rayuwarta? Mima ta zaga ta shiga gaban motar. Sai a sananniya ta ɗaga kai suka haɗa ido da Khalil da ke kallonta ta madubi. Sosai gabanta ya faɗi kuma ban ta taɓa jin kunyar duk abubuwan da ta yi masa ba sai yau. Ta ji kunya yau ne ta ji kunyarsa na gaske. A kwanakin baya tana jin wani iri a zuciyarta na abubuwan da suka faru, amma na yau ya wuce misali. Ta tuna ranar da ya kai ta Welcare wajen Aliyu da abin da ya faru, yanda ta cakume shi a wuyan riga, da yadda ta dinga zagin shi, ba ta san sanda ta haɗe kai da gwiwa ba, wasu hawaye masu zafi suka sauko a idonta. Abubuwa da dama sun faru, ta yaudari kanta sosai a baya. Kalile ta da mota suka bar gidan sai da suka yi nisa ya kalli Mimi ya ce, Ba ki buƙatar komai? Mimi ta ɗan buɗe ido ta ce, In dai ba na buƙata ya ɗan yi murmushi ya ce, Oke, yanzu ina za mu tafi. Ta kira masa ta kira masa wajen wani shofin nan ya ɗau hanyar zuwa wajen. Suna isa ya fakin ya ciro ATM card ɗinsa ya miƙa mata ta amsa. Ta ce ina tunanin tare za mu shiga. Ya ce no ke kaɗai za ki shiga, akwai abin da zan yi. Ya gyada mata kai ya ce da abin da za ki siya ki sai muku ku biyu. Ya gyada mata kai ya kulle motar. ta yi ta juya ta bar wajen. Yana ganin ta shiga ciki ya sauka ya shiga bayan motar. Shi da yake bai biyo ta min falo ba, bai san su Aliyu na falon ba ma. Niya ta ji wani kuka ya tau mata jin ya shigo bayan motar ya ɗago kanta a hankali ya ce, Yanzu ki gaya mu me matsalaki. Ta kasa kallon shi tana shekar kuka sosai. ta yi fatan da ma abubuwan nan duka ba su faru ba, ta yi fatan da ma tana mutunta kowa ta ba mutunci. Ba ta taɓa sanin Umma ba ta son ta ba sai da Anta Maryam ta ganar da ita, ta ganar da ita komai. Ya cire ni niƙaf ɗin ta yana kallonta ta boye fuskarta da sauri wani kuka ya taho mata. Kunyar haɗa ido da shi take jawo ta jikinsa ya rungume a hankali, yana ƙoƙarin kai hannunsa tsakanin kafafuwanta. Ya ce, Tana miki ciwa yanzu? Ba ta san sanda ta zaɓi ido ta riƙe hannunsa ba da sauri tana kallon shi. A'a ya ce, Sai mai kuma? Shiru ta yi ba ta ce komai ba, tana sauke ajiyar zuciya a jikinsa. ta ɗan ji sauƙi ta ɗan ji sauƙin abin da yake damunta. Tana jin numfashinsa a fuskarta kamar mai raɗa ya ce, Kina buƙatar wayar? Shiru ta idanta a rufe ba ta ce komai ba ta lamu a jikinsa, shi ma bai kuma ce mata komai ba, ya idan sai na sauke numfashi. A hankali ne ta buɗe ido da ƙarfin halin, ta yi ƙarfin halin cewa, Me ya kawo ka gidanmu? Bai buɗe ido ba still yana taɓa ƙafarta ya ce, Wannan Abibu za ki tambaya. Da sauri ta ɗaga kai ta kalle shi da sauri Khalil ya sake ta ganin Mimi ta fito daga mall ɗin riƙe da ‘yar leda. Ya buɗe motar ya saukai koma front seat yana karasuwa ta shiga gaban motar. Ta ajiye ledar hannunta tana murmushi ta ce turare biyu ne kawai. Ya ce ba ki da hankali. Dariya ta yi tada mota suka bar wajen suka isa unguwar Sinadiya. Niyar ba ta daina tunanin abin da ya ce mata ba. Me yasa za a tambaya Habibu? Taya ma Habibu ya sani. Gari ya yi duhu suka iso gidan Sinadiya don har an idar da sallan magariba. Bayan ya yi fakin ya sauka motar mimu ta sauka ita ma tana riƙe da ledar turaren da ta siyan ma ita da Niyar. ya ta sauka daga cikin motar Mimu ta ce bari in kira mai aiki ta ɗau mana kaya. Daga haka ta wuce ciki. ya ta bi ta da kallo. Sai kuma ta kalli kalil ta ga kallon teki da sauri ya sunkuyar da kai ya juya. Za ta bar wajen ya fusgo ta yaɗe ta da mota yana kallon lips ɗinta. Gaba ɗaya ta rikici don mai gadi yana zaune kusa da gate. Ta fara tura shi za ta bar wajen sai ga Mimu ta fito tare da nadia. da sauri ya sake ta ya buɗe direban seat kamar zai ɗau wani abu Niya ta dinga kallon Nadiya da ke tahowa tare da Mimi ko kifta baba har suka ƙara so parking space ɗin. Nadiya na kallon ta murmushi dauke a fuskar ta cikin sanyayyen muryarta ta ce sannu da zuwa. Babu yabo babu fallasa Niya ta ce yawwa daga haka kuma ta ɗauki kai. Khalil ya kulle mota yana kallon sa ya ɗan yi murmushi ya ce hi Nadia. Nadia ta ƙi ta kalle shi ta ce welcome. Mimi ta nuna ma mai aikin su Nadia da ta taho da trolley ɗin su dake cikin motar. Yarinyar ta saukar daga boot ɗin ta ɗauka ta wuce ciki. Nadia ta ɗau wani karamin jaka ta bi bayan mai aikin. Mimi na kallon Khalil da ce, yayin mu za shigo ne Khalil ya ce eh ki tafi ina zuwa. zan yi waya tukun. Mimi ta kalli Niyar ta ce mu je Niyar. Ni ta ki ce mata komai Mimi ta kalli Khalil da ya fito sa yana tanne-tanne kamar zai kira. Ta sake kallon Niyar ce kuma kawai Mimi ta juya ta fi bayan Nadiya. Bayan sun isa sun yi nisa Khalil ya mai da wayarsa aljihu yana kallon Niyar. Ya dawo kusa da ita ya ce me yasa baki shiga ba? A takaice Niyar ta ce ba zan tsaya a gidan nan ba. Ya dinga kallonta sai kuma ya ce saboda ni. ba tare da ta kalle shi ba ta ce ban ga zan iya ba. Shiru yana kallonta ta jingina da motar ta rungume hannunta ta haɗe rai alamar ba za ta matsa ba. Ya jingina ya jingina gefenta ya kasa da murya ya ce oke. To shi kenan me zai hana mu tafi mu kwana a hotel? ta kallon shi da sauri ya ɗage mata kira ta ɗauke kai tana jin gabanta na faɗuwa ya kama hannunta hankali ya ce kin san mami ta ce ta ce ku zo ta ce ku zo nan yau so hakan ba zai wani iri ba in kika ce ba za ki zauna a gidan ba so kawai mu tafi hotel yana gama faɗin haka ya buɗe mata backseat yana kallon ta ya ce ki shiga ni dai ta kasa cewa komai kuma ta ƙi shiga motar. Wayarsa ne fara rinkin ya duba ya gami mu ce ɗagawa ya yi ta ce, yayan mu kai momi take jira fa ba ta wuce sama ba, kuma ba ka shigo ba. Da sauri ya ce oke ga nan daga haka ya katse wayar. Yana kallon niya da ya ce bari in je mu gaisa da mutanen gidan. Idan na fito sai mu tafi hotel ɗin. Yana faɗin haka ya nufi cikin gidan. Niya ta bi shi da kallo babu ko ƙiftawa. Lokaci ɗaya yawa ya cika idonta, me yasa zai kawo ta nan gida? Gidan su wannan 'yar iskar yarinyar, ta san ba za ta bi sa otel ba, amma kuma ita dai ba za ta zauna ba. Kalin na shiga ya tadda mom ɗin Nadiya zaune a falo ya gaishe ta da ladabi ta amsa da fara'a ta ce ina baguwar. Ya ce yayanta ne ya kira ta suke magana da shi a waya. Nadiya dai sai kallonsa take momi ta ce Allah sarki kalli ya kalli Nadiya da ke zaune saman kujera suna da ido ta ɗauke kai. Tuna waye bai yi sallah ba ya miƙe da sauri ya ce momi zan yi sallah in dawo. Momin Nadiya ta ce to je ka yi ga abinci za a zuba maka kafin ka dawo. Kofa ya nufa fita yana kallon parking space bai gane da wajen ba da ya bar ta ba. Yestil yana bin kwamfan ɗin da kallo amma babu alamarta. Cikin 'yan sakanni ya kara sabon mai gadi da ke bakin gate yana kallon sa da sauri ya ce, Wata ta fita gidan nan ne yanzu? Mai gadi ya ce, Eh, bata daɗe ma da fita ba. Khalil ya zaro ido da mamaki yana kallon mai gadin ya kasa ce masa komai sai kuma ya fice da sauri daga gate ɗin. Da farko ya marasa inda zai bi don hanyoyi ne daban-daban a eriyar. Kawai ya ɗau hanyar titi cikin minti kaɗan ya iso Main Road duk da nisan shi, amma bai ga alamar yard ba, ya dinga bin ko'ina da kallo zuciyarsa na bugawa. Lokaci ɗaya ya ji wani zuffa ya keto masa, a lokaci ɗaya kafafuwansa suka masa nauyi. Sai da ne ta tabbatar ta yi nesa da unguwar sosai sannan ta tsaya. ta cikin layuka ta yi ta tafiya ta ganta a wani babban titi wanda hakan ya sa ta gane ta yi nisa daga eriyar sosai. Tana ta tsaye bakin titin tana bin lafiyayyun motocin da ke wucewa da kallo ta rasa inda za ta. Ta tsaya nan kusan minti sha biyar a bakin hanyar kafin wani mota ya fakin kusa da ita inda take tsaye. Ta koma baya tana kallon motar. Wani mutum ne da ba zai wuce shekaru hamsin da biyar ba ya sauke gilas yana kallonta ya ce, ‘yan mata ina zuwa, ki shigo in rage miki hanya mana, kina ta tsayuwa a nan. Ni da ke ta kallonsa ta ki cewa komai ya ce, ya ba ‘yan mata, ya kika yi shiru, na ga tun ɗazu kike ta tsaye a nan, har na shiga wancan supermarket ɗin na siyayya na fito. Sai a sananniya ta ce, ba ni da kuɗin mota ne. Na yarda jakata ya ce subhanallah to shigon aji yake inda zaki. Allah ya tsare gaba. Ya ta ce sai dai ka bani kuɗin motar. Dariya ya ce to nawa ne kuɗin motar ta dan yi shiru sai kuma ta ce ko nawa ne ka bani. Ya ce to amma me yasa ba za ki shigon aji yake ba. Ba fa ɗan yankan kai ba ne ni kuma ba ɗan nafa ba ne. Kin ga dare yi bai kamata a ce. mace kamar ki ta tsaya a bakin hanya wannan lokacin ba. Ta shiru take cewa komai ya ce to bari a baki kuɗin motar tunda baki yarda da ni ba, amma wani unguwa kike ta ce can gaba ne. Ya ciro kuɗi ya miƙa mata haɗa da wayarsa ya ce to samun nan ba waya ke mata. Ta amshi kuɗin ta ajiye masa wayarsa kan kujerar mai zaman banza ta ce na gode, amma ba ni da waya wallahi. Tana gama faɗin haka ta ci gaba da tafiyarta da sauri ya bi ta da kallo baki buɗe. Tafiya kawai ne take amma ba ta ga alamar a daidaita sau ko ɗaya unguwar ba, gashi ta gaji sosai, abin da ba ta saba da tafiyar kafa ba a lokacin, kuma ba ta duba nawa mutumin ya ba ta ba. da ƙarshe ta ganta a gaban wani babban supermarket, a nan ta ga wani mai daidaita, ta nufe shi da sauri ta ce tasha zanje ya ce wani tasha. Ta ce inda ake yawa motar Kano ya ce to maje. Ta ce nawa ne mutumin ya ce dubu biyu. ya ta kalli kuɗin hannunta ta fara kirga ta ga dubu biyar ne ta shiga daidaita. Ya tada suka bar wajen. Niyar na isa tashar bayan ta ba mai a daidaita sau kuɗin ta shiga ciki. Har ta samu motar da zai kama hanyar Kano a lokacin Nan ta tambayi nawa ne kuɗin mota aka ce dubu takwas. Ta yi kuri da ido ta kasa ce masa komai don dubu uku kawai ne a hannunta. Can ta koma gefe ta tsaya kamar munafuka. Direban motar ya ce na hajiya nawa za ki bada ta shiru sai kuma ta ce ni ba ni da kuɗi amma idan na baka wannan za a karɓa. Tana magana tana ƙoƙarin ciro ɗan kunnen kunnenta. Duk da akwai haske a wajen sai da mutumin ya kunna fitilar sai yana haska ɗan kunnen da kyau. Can ya kira wani abokin aikinsa shi ma ya duba. Mutumin na ta ya ce, ai kawai ki faɗi nawa za ki sayar ba cuta ba cutarwa na baki kuɗinki, ki cire kuɗin mota. Niyar ta ce, ai ban san nawa za ka siya ba ya ce, kin siya dubu talatin. niyar da ya ta shiru sai kuma ta ce, to Mutumin ya ce to ina zuwa can sai ga shi da kash ɗin dubu talatin ya miƙa mata. Ya ta amsa ta kirga dubu takwas ta bashi sannan ta shiga motar wanda duk maza ne a ciki. Suka bar mata jikin windo ta zauna. Mami ce tsaye falo tare da momin Nadiya suna kallon kalin da ke zaune saman kujera ya kice musu komai. kana ganin sa kasan yana cikin tashin hankali. Mimu sai hawaye take yi nur dai na zaune saman kujera dan tare da mami suka zo gidan. Nadiya kuma na tsaye can kusa da dining area mami ta ce magana fa nake maka kamun shiru kalil ina kake tunanin yarinyar mutane za ta tafi da daddaren nan. Lokaci fa na wucewa. Miƙewa ya ba tare da ya kalle su ba ya ce ni ma ban sani ba. daga haka ya nufi ƙofa biya ta bi shi da kallo har ya fice daga falon. Mami ta saki salati ta ce wallahi duka-duka ko minti goma fa ba su yi da shigowa gidan ba. Har nake tambayarsa tana ina na ga ita ba ta shigo falon ba, ya ce tana waje tana waya da 'ya'yanta. Ina 'yar mutane ta shiga ni safina. Mami dai ta kasa cewa komai don hankalinta ya tashi ita ma. Ta ina ma za ta fara, kasa ci gaba da tsayuwa ta yi ta nemi kujera ta zauna tana farke inna lallahi wa inna ilaihi raji'un a zuciyarta. Ko barin Abuja ne ba su ba bacci ya ɗauke ta a motar. a motar. Khalil Baijin ya taɓa shiga tashin hankalin da ya shiga na wannan lokacin. ko abin da abbansa ya masa bai daga masa hankali irin wannan ba. Ganin abin yake kamar a mafarki, ya marasa rasa wani tunanin zai yi. Sai da ya ga karfe goma ya yi tashin hankalinsa ya fara fitowa sarari. Tun takwas mami suka koma gida don barin su mai a gidan ya wucewarsa. Amma saboda yadda hankalin momin Nadiya ya tashi haka ta sake bin so gidan tare da Nadiya. duk suna zaune a falon mami. Wajen karfe goma da ‘yan mintuna Khalil ya shigo falon ta dalilin kiran da mami ta masa. Mami ta yi ƙarfin halin cewa, na ce ka kira gidansu kaƙi, na ce ka kira yayanta kaƙi, to wai ya za da kai, in ma ba za ka kira ba ni ka ba ni su mana. Wannan wani irin tashin hankali ne. Ya ce in kira su in ce musu mimami mami, in kira su in ce musu ban ganta ba ‘yarsu ta ɓata a daren nan, in kira su in ce musu an kasa rike ‘yarsu a gidanmu saboda ƙanwar abana ta ce ba za ta zauna ba, kuma mami na ba ta da abin da za ta iya yi game da hakan. Mami ni na zata a kan yarinyar nan sai inda ƙarfinki ya kare. na zata za ki biya su abin da suka yi min. Da yayanta suka saka min suka riƙe ni, su ma za ki iya riƙe ta. Ina jin kamar yadda za ki riƙe Mimi ka za ki riƙe. Ina ji ko da yaushe za ki tsaya a kanta. Kina gani na bar gidan nan ba ki iya yin komai a kai ba. Na je inda suka riƙe ni, inda suke suka riƙe ni ba tare da sun san ni ba. har suka damƙa min amanar dukiyarsu, amma ta haka za mu biya su kenan? Mami da yi kallonsa kawai take ta rasa abin da za ta ce amma duk jikinta ya yi sanyi. Juyawa ya fice daga falon, Nadiya ta bi shi da kallo babu ko ƙiftawa. Hajiya Safina ta nemi kujera ta zauna ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajen karfe biyu da rabi na dare ne Nihad suka shigo garin Kano ta yi bacci har ta gode Allah a hanya. Mamaki ya cika ta ganin a daidaita har sannan a tasha. Tana kallon wanda ke tambayar ta inda za ta ta shiru. Tana tunanin ko dai kawai ta je hotel da kwana tunda tana da kuɗi kuma ta san price ɗin hotels na Kano. Nan ta gaya masa hotel daidai kuɗin ta yi tafi da ita kuwa. Tana sauka ta ba shi kuɗinsa ta shiga ciki. Ta biya kuɗin ɗaki aka ba ta mukulli ta wuce zuwa ɗakin. Wanka ta fara yi a banɗaki sannan ta ɗauro abu ta yi Garba da isha ta kwanta, amma ta kasa bacci sai juya-juya kawai take, babu wanda ke ranta kuma a lokacin sai Nadiya. Ta tsane ta fiye da yadda ba a tunani, ba ta son ganinta kwata-kwata da ta san gidansu za su je da tun daga gidansu Khalil ta gudu don kowa duwa da ita ba ta sanyi a cikin ranta. Ƙarfe takwas saura ranar safe ne ta tashi daga baccin da ta koma bayan ta yi sallah asuba ta fita zuwa supermarket da ke kusa da otel ɗin. Ta siyo brush da makilin ta koma ciki. Kafin karfe tara har ta gama shiryawa ta fito ta tari a daidaita. Yana tambayar ta inda za ta je shiru don saya sannan ta ya fara faduwa, don ba ta san me za ta je ta tara a gida ba. Kila ma abu ya kore ta idan ta je. Amma ka ta dake ta gaya masa inda za ta sannan ta shiga a daidaita a sanyi. Ya kama hanyar gidansu tunda suka ɗau hanya ta bai daina faduwa ba. Bayan tafiyar kusan minti talatin suka iso gidan. Da farko kasa sauka ta yi daga cikin a daidaitan ganin ya juya yana kallonta. Ta yi ƙarfin halin sauka ta ba shi kuɗinsa ta nufi tana tafiya a hankali. Domin a tsorace take daurewa kawai take. Buɗe get ɗin ta yi ta ga Aminu zaune bakin get da 'yan rediyo a hannunsa yana ganin ta ya zara ido ya miƙe da sauri ya ce, Hajiya, Ta ɗan yi murmushi ta ce Aminu. Bakin Amina har ne ya dinga mata sane da zuwa, sai kuma ya nufi waje da gudu, duk zatansa tare da kalan ciki. Da ta ci gaba da tafiya gaban tana faduwa ganin motar a a parking space daga motar yaya Usman da alamar yana gida. Har ta isa balkoni don su ta kasa daga kafarta da kyau tsoro ne fa na kusan minti ɗaya. Ta da kofar a hankali ta shiga ciki tana kallon falon. Umma ta fito kicin kenan riƙe da breakfast ɗin da ta haɗa mani hal ta yi sororo bakin kofa. Tana zaro ido ta ce wa zan gani kamar ‘yata Niyad. Tunda Niyad ta mata kallo ɗaya ta ɗauke kai ta nufi ɓangaren momi tana tafiya a hankali. Umma ta buɗe baki da mamaki ganin abin da ta yi mata. ta bi ta da kallon mamaki tuniniya ta buɗe ƙofar falon momi a hankali ta shiga. Momi ta fito ɗakinta kenan ta ido da Daniel still ta yi bakin ƙofar ɗakin tana kallon ta da mamaki. Daniel ta tafi da gudu ta rungume ta cike da farin cikin ganinta. Momi dai ta kasa motsi, can ta yi ƙarfin halin abokanta ta ce daga ina. Daniel na murmushi ta ce gida momi, momi ta ce ke dawa. ta ce ajiye ni ya yi ya je ya dawo. Buɗe ƙofar falon aka yi duk suka ɗaga kai Umma ta shigo. ya daga ganinta ta ta shige ɗakin Momi ta kulle ƙofar. Umma ta yi kasakiya inda take tsaye. Can ta yi karfalin cewa ko ba Niyat ba Momi ta ƙirƙiri murmushi ta ce eh wallahi yanzu nan ta shigo na ganta ni ma. Umma ta ce Allah sarki to sananta da zuwa ina jin ta gaji ne. Daga haka ta juya ta fita daga falon. Mami ta juya ta koma ɗakinta da sauri tana kallon Nihat. Ta ce, Me yasa kika yi mata haka ta zo ganin ki Nihat? Me yasa kika bar falon? Nihat dai ta yi shiru ba ta ce komai ba. Mami ta ce, Me yasa kin gaishe ta? A hankali Nihat ta ce, Ina son na huta. Bayan haka ke na zo gani. Mami dai ta kasa cewa komai ta dinga kallon ta Nihat ta ce, Momi ina jin yunwa. A hankali Momi ta juya ta fita daga ɗakin don kawo mata breakfast. Momi na fita ko minti uku ba ta yi ba har ta shigo ɗakin.